assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda sanarwa ya gabata insha Allah yau za mu dora akan waɗannan darussa da muka fara gabatarwa game da illolin rafkana a ɓangarori na rayuwa da addini yau za mu yi bayani game da abin da ya shafi illolin rafkana a game da al'amarin dukiya ita dukiya wata dama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ke ba da ita ma waɗansu daidaikun bayi dukiya dama ce babbar dama da Allah ke ba da ita ma waɗansu daidaiku daga cikin bayansa akwai dubban masu dukiya amma ba su san me yasa aka ba su dukiyar ba kuma ba su san me da su yi da dukiyar ba akwai da yawa Allah ya azurta su da dukiya mai yawa dukiyar tana hannunsu amma ba su san me yasa aka ba su ba kuma ba su san me za a yi da ita ba dukkan mai hankali ya kamata ya yi nazari game da al'amarin dukiya da Allah ya bashi da yawa ba gada suka yi abin iyayensu ba balle ya ce na gidansu ne idan kuma wadda ya gada ne to ya ga waɗanda suke da dukiya irin nashi ko wadda ya fi nashi amma su ba gada suka yi a gidansu ba sannan duk mai dukiya ya sani ba da dukiyarsu ya zo duniya ba mai dukiya ya kamata ya yi lissafi ba kasuwarsa ce ta ba shi dukiyar ba domin akwai wadda ya kama hannunsa ya shigar da shi kasuwar shi bai samu abin da yake da shi ba ba zuwa china ba ba zuwa dubai ba akwai waɗanda kafin ka fara wannan zirga-zirgan ka same su a hanyar na tsawon shekara da shekaru amma wata ba su da abin da kai kake da shi ya kamata ka yi nazari me yasa yi Allah yake ta baka dukiya akwai wani daga cikin masu dukiya da Allah ya bashi dukiya ya yi rayuwa da dukiyarsa har ajali ya zo ya cin mishi Allah ya ba da labarin an tsaye da shi a filin alkiyama an mai hisabi hisabi mai muni ta ɓaci mishi ranar alkiyama sai ya kama nadama a filin alkiyama daga cikin faɗe-faɗen da yake yi ma a gana anni maliya halaka anni sulban mai dukiya ne da ta ɓacin shi a ranar alkiyama daga cikin koke-koke na nadama da yake yi sai ya ce ma a gana anni maliya dukiyata ba ta amfani ne ba halaka anni sulbaniya hujjoji fawa da dama da na samu ya tafi ba more shi ba wannan mutum da yake cewa ma a gana anni dukiya ta bata amfane ni ba ba kaman yin gidaje ne bai yi ba wannan mutum da ya ce ma a gana anni dukiya ta bata amfane ni ba ba fa ababen hawan alfarma ne bai hau ba wannan mutum da yake ma a gana anni maliya dukiya ta bata amfane ne ba ba fa kamfanoni da kaddara ne bayi da su ba a'a kawai ya tsaya akan wani abu ne wadda ba don shi aka ba shi kuɗin ba sai yau shi ya wayi gari yana cewa dukiyar bata amfani shi ba amma ya ci ya sha ya yi manyan gidaje ya yi manyan ababen hawa ya yi duk abin da ake yi amma me yasa yace ma a gana annimaliya dukiya ta bata amfane ni ba saboda an bashi dukiyar har ya bar duniya shi bai san ma me ya kamata a yi da dukiyar ba haka Allah ya faɗa a game da Abu Lahadi, me kuɗi ne Allah ya ce ma a gana an maluhu wa ma kasab Allah ce dukiyarsa bai ya ƙara Allah ce bata amfani shi ba duk wanda Allah ya bashi dukiya ya zauna yayi lissafi kar bayan kaji irin waɗannan ayoyin kai ma kuma ka bari sai an je kana cewa dukiyarka ba ta amfani ka ba ka yi abin da ya dace ka abin da ya dace menene ya sa Allah ya baka dukiya me yake so ka yi da dukiya jama'a mun fahimta? sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai manyan masu dukiya a cikin su sayyidina abubakar mai kudi ne na yankan shan. sayyidina usman mai kudi ne suna nan da yawa masu kudi ne al-imam al-bukhari da muslim sun da hadisi wata rana talakawa cikin muhajirai suka kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce mishi zahaba ahlud dufuri bil ujur suka ce ya manzan Allah masu dukiya sun kwashe lada duk inda Allah ke sa lada suka ce masu kuɗi sun ɗauke a wata riwaya zahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imil mukim suka ce wa annabi masu dukiya sun kwashe duk waɗansu darajoji madaukaka duk wani position position da Allah ke ajiyewa na kima da daraja suka ce wa annabi duk masu kuɗi sun hau kan waɗannan kujerun wan na'imil mukim sannan dukan ni'imomi madawwama duk wata ni'imar lahira suka ce masu kuɗi sun tafi da wannan abun sun bar mu kala sai annabi ce ma za ka annabi ce me ne haka kuke da jama'a mun fahimta suka ce yusalluna kama yusalli waɗannan masu dukiya suna sallah yadda muke yi wai sununa kama na sun suna azumi yadda muke yi wa ya tasaddaquna wala na tasaddaka su suna da abin da za su yi sadaka su yi taimako mu ba mu da shi wa yu'tiquna wala nu'tik sukan cire dukiyarsu su yanta bayi mu ba mu da shi a wata riwaya wallakum fadlun min amwali bayan za mu yi sallah tare mu yi azumi tare mu yi tahajjud tare da su mu yi duk abin da za mu yi su suna da rarar dukiya ya hujjuna biha suna zuwa su yi aikin haji da dukiyar waya atamirun suna zuwa su yi umra da dukiyarsu wai jahidun suna daukar dukiyar su yi jihadi da ita wai utikun suna inta bayi wai tasaddaqun suka lissafa ma annabi abubuwan da masu kuɗinsu suke yi wadda su ba su da hali annabi sai ce musu to bari na nuna muku abinda in kun rike shi da kyawu duk wadda ya sha gabanku da ku kamo shi wadda kuma kuka wuce ba zai sake ganin ƙeyarku ba jama'a muna fahimta? abin da ya kamata ku lura da suka ce ma annabi masu dukiya sun tafi da darajoji maɗaukaka annabi bai ce musu ba haka ba da suka ce ma annabi masu kuɗi sun tafi da ni'imomin lahira madawwama annabi bai ce musu abu ku fahimta ba ya tabbatar musu masu dukiya duk wani position maɗaukaki sun tafi da shi duk wata ni'imar lahira sun tafi da shi amma yanzu bari ya ba su solution yadda su ma za su samu nasu jama'a mun fahimta duk wanda Allah ya bashi dukiya ya bashi wannan damu mai dukiyar da bai sanya ya zai sarrafa dukiyarsa ba wallahi abin tausayi in dai ka kare dukiya shine kai istin a jiha kaza kai gidaje a waje kaza ka je ka tara dukiya a waje kaza wannan shine abin da ka fahimta da dukiya alhaji baka muri dukiyar ka jama'a muna fahimta annabi sai yake musu je. dukkan bayan sallah ku rike tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 duk wani kabbara sadaka ne duk wani tahmidi sadaka ne duk wata hailala sadaka ne in ka ɗauki mummunan abu akan hanya da zai cutar sadaka ne annabi ta gaya musu ayyukan da in sun yi su ma sun yi sadaka ana gaya musu suna komawa gida sai suka ga masu kuɗi su ma sun fito suna ta wannan aiki sai suka sake komawa suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin fada ka nuna mana nan masu kuɗin nan su ma sun kama annabi ya ce musu ku yi haƙuri zalika fadlullahi yuhdihi mai nabi musu haƙuri kawai fana lati Allah ya musu Allah ya musu idan mai dukiya zai yi abin da ya dace ba sa an kamar suka ce masu kuɗi sun tafi bi darajatil ula da darajoji madaukakan darajoji wannan imel mukim sun tafi da ni'imomi madawama. annabi ya ce musu eh haka ne kuma bari na gaya muku abin da za ku yi bayan sun fara masu kuɗin suka zo suna wannan abun suka sake komawa suka koka ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku yi haƙuri kawai Allah ya ba su wannan falalar ya ba su sabon su annabi ne amma abinda wannan sashin suka fi wannan sashin shine masu dukiyarsu sun fi talakawansu daraja me yasa saboda su sun san inda ake saka dukiyar sun san dalilin da yasa ake ba su dukiyar su waɗanda suka san rayuwa dukiyarsu ana gane ta ne ta hanyar alkhairi ba ana gane ta ne ta hanyar gine-gine yau mai kuɗi za ku gane mai kuɗi ne ta hanyar manyan kamfanoninsa ko yawan tirelolinsa ko yawan kaddararsa amma ba za ku ce kun gane wani mai kuɗi ba ne saboda taimakawa addini ko al'umma da yake to su kuma ana gane mai kuɗi ne ta hanyar taimakon al'umma jama'a mun fahimta wallahi alhaji ko kai ko baka yi baran da zaka bar duniya sai ka roki Allah dama ya baka dama kai taimako duk mai dukiya in bai yi amfani da wannan damar ba kafin haduwarsa da Allah zai roki Allah ya ce Allah kafin a cire raina ka ban dama na yi taimako Allah ya ce wa anfiqu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قدير بما تعملون الله يتوى أنفقوا كتير كتيمك ku taimaka in ji Allah min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut Allah ce kafin mutuwa ta zo madayin ku fa yaqulu rabbi zai dinga cewa ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qaribin Allah da kaɗan jinkirta mini na ɗan wani ƙanƙanin lokaci zai ce Allah a ƙara min ko minti sha biyar ko minti talatin me za ka yi zai ce ma Allah fa a sadaka ina so in yi taimako in yi sadaka wa akun mina salihin don na zan daga cikin nagartattu Allah zai ce mishi walan yu akira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah zai ce ba ma jinkirta mara in ajali yayi ka tafi kawai ka tafi ka. wallahi ba mai kuɗin da zai rike dukiyarsa ka tara dukiyarka ka yi kasuwa ta haɓaka duk matsayin da za ka kai ta kai wannan aiki ne na alkhairi amma kar ka takaita ta ga barin kare kanka daga azabar Allah da ita daga cikin makamai da Allah ya baka kar ka shiga wuta akwai kuɗi daga cikin makamai da Allah ya baka kar ka shiga wuta akwai kuɗin hannunka daga cikin dama da Allah ya baka ka shiga aljanna akwai wannan dukiya da take hanka karka bari feren da zaka mutu ka zo kana cewa a baka dama kai wannan aiki karka bari sai an ma hisabi ka dinga cewa ma a gana an ne maliya abu na farko duk wadda Allah ya bashi dukiya abu na farko da ya kamata ka sani alhaji wannan dukiya da suke hannunka duk biliyoyi ko miliyoyin kudinka wakilci Allah ya baka kudin na Allah ne kai ya sa ka ne wakili ka kiyaye wannan alhaji ba kudinka bane ba kudinka wakilci Allah ya baka akwai aikin da ya sa ka kai da wannan dukiyar kai wakili ne kai wakili ne alhaji yadda ka zo haka za ka tafi ka bar mishi kudinsa kai wakili ne amma a wannan wakilcin Allah sai ya ma goma ta arziki ya baka waɗansu damammaki da Allah ya zo a suratun nur yana faɗan waɗanda ya kamata a taimaka musu Allah sai ya ce wa masu kuɗi wa atuhum mimma lillahi a atakum Allah yake kuɗi ba daga kuɗin Allah da ya ba ku riko ku ba su. Kun ji abin da Allah ce? Wa atuhum ku ba su. Sai ce min malillahi daga kuɗin Allah. kudin na Allah ne kai da ka ganka da waɗannan manyan kudade wallahi wakilci kace ka gane haka ka gane haka in ba ka gane ba ka gane haka kafin lokaci kure wa atuhum Allah ce ku taimaka musu min malillahi alladhi atakum daga kudin Allah da yake hannu. kun ji a Qur'ani Allah ce kudin na Allah ne ka gane haka kudin ka yi amfani da dama abinda ya baka dama ka yi kafin ka zo ka tafi ka basu a suratul hadith Allah ya sake cewa aminu billahi wa rasulihi مما جعلكم بالله aminu billahi wa rasulihi Allah ce ku yi imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa anfiqu ku yi taciyarwa kuna taimakawa sai yace mimma ja'alakum mustakhlafina fihi akan wannan kudin da ya baku wakilcin Da ma kun ji aminu ku yi imani billahi da Allah wa rasulihi da manzansa sai ce wa anfiqu kuma ku taimaka ku ciyar mimma ja'alakum mustakhlifina fihi akan wannan kudin da ya ba ku wakilcin duk mai dukiya wakilci Allah ya bashi jama'a muna fahimta to zaka gane infaki ka taimaki jama'a abu ne mai sauki in ka gane kai wakili ne zai ma zafi ne in ka dauka na ne zai dame ka ne in ka ɗauka naka ne amma wakilci ne muna buga misali kaga dukiya da Allah ya ba masu dukiya misalin da Allah ya bayar kamar wani babban mai dukiya ne mai arziki yana da kamfanoni da ake sarrafa shinkafa yana da manyan kamfanoni na gidajen mai yana da kamfanoni na ababa daban-daban kowane kamfani sai sa manajansa a kai misali a ce wannan manajan yana kula da kamfanin da ake sarrafa shinkafa kaza sai ya ce wa manajan duk abin da kai kake bukata a kamfanin ka dauka yi amfani da shi ka ce ka sha ka dauki ɗawainiyan iyalanka sai ya ce wa manajansa idan mahaifinka ya zo ka ba shi buhu ashirin na shinkafa idan kaninka ko wanka ya zo ka ba shi buhu goma na shinkafa idan makwabcinka ya zo shi ma ka ba shi buhu goma na shinkafa idan ka ga wani maraya shi ma a ba shi buhu goma na shinkafa idan ka ga wani miskini shi ma a ba shi buhu goma na shinkafa don Allah idan wannan manajan ya raba wannan shinkafan yana da faduwa bai da faduwa to yadda sai mai kamfanin sai ya ce mishi amma kuna fahimta? kamar ya sa manajansa ne a gidan mansa ko? sai ya ce mishi wannan gidan mai idan mahaifinka ya zo ka zuba mishi lita ashirin kyauta idan kaninka ko wanka ya zo a zuba mishi lita goma idan makwabcinka ya zo a ba shi lita goma idan ka ga mai a daidaita sahu shi ma ka ba shi lita biyar sai kuma ya ce idan ka ba da lita 20 kai maka ɗauki kudin lita 20 kuna fahimta? idan ka ba wa makwabcinka lita goma kai ma kana da lita goma idan ka ba ma maraya lita goma kai ma kana da lita goma naka idan ka ba wa mahaifinka shinkafan nan buhu ashirin to kai ma ka ja buhu ashirin idan makwabcinka ya zo ka ba shi buhu goma kai ma ka ɗau buhu goma idan wani miskini ya zo ka bashi buhu biyar kai ma ka ɗau buhu biyar idan wani maraya ya zo ka bashi buhu biyar kai ma ka ɗau buhu biyar don Allah wannan manajan shi a yi ta zuwa ai shi ne kasuwarsa gama mun fahimta wallahi da ubangiji ya zo ma masu kuɗi abin da ya musu sai ya ce idan ka ba da buhu ɗaya kai ka ja buhu ɗari bakwai wallahi abin da Allah ya faɗa a ƙwar'ani idan ka ba da shinkafa buhu daya a dukiyarsa ya ce kai ka ja buhu ɗari bakwai ba buhu goma ba buhu ishirin ba yanzu wannan manajan idan ma abun mai karewa ne in ya kare shi yana da faduwa to bare wannan mai dukiyar shi nashi baya karewa ma inda kuma yan faduwa ma inda layi ba Allah ta ba baya karewa wallahi duk mai kuɗi damar da Allah ya shi kenan shi yasa Allah yake cewa yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله يتي يسألونك ماذا ينفقون sabanka suna tambayinka me da su ciyar in kuma da a taimaka mawa da a taimakawa Allah ya ce kul ka ce ma anfaqatum min kairin duk abin da kuka taimaka da shi na alkhairi Allah yana madalla da shi amma in za ku taimaka Allah yake falil walidain ku fara diba ku taimaki iyayenku kun ji dukiyar Allah bayan kai ya baka dama ka rayu a ciki sai yace a wannan dukiyarsa da ya baka wakilcin Allah ce ka taimaka mai iyayenka ba naka bane nashi yace lil walidain wal aqrabin yace kuma ka taimaki ɗan uwanka makusanta dukiyarsa ce ko sai yace to duk ɗan uwanka makusanci ka taimake shi idan kana da hali irin gidaje da ake sayarwa lokal gida a irin mu na miliyan biyar shida bakwai duk ɗan uwanka in kana da hali ka tayar shi ka tayar shi kai za ka iya gina gidan miliyan ɗari biyu ɗari biyar ɗari uku, ɗari 400 ka ware miliyan dari duka ɗan uwanka mai gidan miliyan uku mai gidan miliyan biyar mai gidan miliyan bakwai duk ɗan uwanka na jini ka saya mishi zai zo ya wuce zai zo ya wuce wal akrabin Allah ya ce da makusanta ta ma da marayu dukiyar da ai mun ji ta Allah ce Allah ya ce to wannan dukiyar da take hannunka Allah ya ce lamba daya kai kai amfanin ka da ita na biyu ya ce ka kula da iyayenka na uku ya ce yan uwanka na jini Allah ya ce ka kula da shi kai manata jama'a muna ji ma ya ce a kula da marayu wal masakin miskinai waɗanda ba su da shi Allah ya ce a wannan dukiyar da ya baka ka rike din ce ka kula da su wabin sabil matafiyi wadda guzirinsa ya yanki yana bukatan taimako Allah shi ma a wannan dukiyar da aka baka wakilcin Allah shi ma ka taimaka shi jama'a muna ji shin wadda yi wannan taimakon ya bani ko ka fahimta ko baka fahimta ba haka lissafin yake na farko dai kudin nan ba kudin ka bane Allah kuma da kansa yace kudin sa ne wakilci ya baka kawai da ya baka wakilcin ya baka dama ka ci ka sha ka yi rayuwa ka taimaki waɗannan bayin Allah in ka ga dama ka taimaka in ka ga dama kar ka taimaka akwai randa da kansa zai ce maka me yasa na baka kudi ka taimake su baka taimake su ba zai tambaye ka kudin ka ne jama'a mun fahimta saboda haka abu na farko ka fahimci cewa dukiyar da take sanunka dukiyar Allah ce kai wakilci ya baka kuma kun ga abin da muka faɗan nan shine dalilin da yasa aka baka wakilcin don kula mishi da bayansa don ka kula mishi da bayansa don ka kula mishi da bayansa jiya kusan war haka muna majalisi a kofar gida muna ta tattaunawa haka ne kuma nan game da yara masu tallan tafasa tafasa kasan dai abubuwan da suka faru a baya an ji an ci tafasa amma a dafa tafasa a kulla shi a dinga bi gida-gida ana tallan tafasa jiya kusan war haka a hiran da muke taikin da sunan hamsin hamsin yaran da aka sayi tafasan in ka ga farin cikin da suka shiga duka tafasan da aka dora musu su su uku gaba ɗayansu na ɗari biyar ne amma da aka sayi tafasan murna da farin ciki da yaran nan suka shiga don Allah yaron da zai je sai da tafasa ya ji sai makaranta yaron da sai ya dafa tafasa uwarsa ta dafa mai tafasa ya je ya sayar waɗannan yara za su je makaranta to da aka sai tafasan duka duka tafasan da suka fita tallan na na 500 ne da aka sai in kika murnan da yaran nan suke yi to nan 500 din shi shi za su kai uwar su su nemi abin da za su ci kuma waɗannan yara suna da gwamna suna da shugaban kasa suna da wakilai waɗanda ake wakiltar su duk ran da aka turo jihar su da kuɗin yaran nan a ciki duk ran da aka turo jihar yaran nan akwai kasansu a ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna lillahi ibada iktasahum bin ni'ami limanafi'il ibad yukirruhum biha ma bazaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum fa hawwalaha ila ghayrihim annabi yace inna lillahi ibadan Allah na da waɗansu bayi daga cikin bayinsa ittasahum bin ni'ami da ya keɓance su da waɗansu ni'imomi sai ce fi ibad domin amfanin bayan ku jama'a mun dalilin da yasa aka baka, an baka ne saboda ka zama wakili akan bayinsa ka zama mai aiki da dukiyar akan bayinsa haka annabi ya ce inna lillahi ibadan Allah yana da waɗansu bayi ikhtassahum bin ni'ami ya keɓance su da waɗansu ni'imomi su kaɗai ya bawa Allah me yasa ka ba su sai ce limanafi ibad bai ce don bukatar su ba yace don amfanin bayinsa yukirruhum biha yana tabbatar da su a cikin waɗannan ni'imomin ya musu albarka ma bazaluha matukar suka watsa wannan ni'imar a cikin bayansa fa idza mana uwa idan suka hana suka rike naza'a minhu sai ya cire ni'imar daga hannunsu fa hawwalaha ila ghairihim sai ya kuma duba wani daga cikin bayin sai ya danta mishi wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum yanzu annabi ya mana bayani idan ka ga mutum da dukiya ko wata ni'ima Allah ya bashi ne don amfanin bayansa dukiyar da suke hannunka ba don ka biya ma 'ya'yanka makaranta ba ne kawai har da 'ya'yan al'umma dukiyar da suke hannunka ba don hidimar rayuwarka ba ce kawai kai dai an baka dama ka amfana amma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya baka ne don Allah ya baka ne don hidimar bayinsa don hidimar bayinsa in ka ɗauka ka ɗauka maka in ba ka ɗauka ba za ku haɗu limana fi ibad don amfanin bayi don amfanin bayi duk wanda kaga Allah ya keɓance shi da ni'ima ko likita ne ai Allah ba ya mishi baiwan ilimin don ya duba kansa da 'ya'yansa ba don ya bada gudunmawa ne a cikin al'umma duk wata ni'ima da Allah yake banci wani annabi yace to wannan ni'iman Allah ya baka ne don ka yi hidima wa bayin Allah shi kuma Allah ai mun ji tukuncin da zai ko duk abin da kai kai kuma za a ninka maka shi ninkin ba ninki masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin sab'a sanabil Allah ya ce, Masalin labina yin fiko na amuwa na fi sabili Allah, misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu suke taimakawa da dukiyoyinsu fi sabili Allah Allah ce kamar sali habbatin kamar kwaya ɗaya ce mutum ya shuka an bata saba a sanadin ta tsirar da zangarniya bakwai fi kulle sumbulatin ni tu habba jikin kowace zangarniya sai aka samu kwaya ɗari kaga ɗari bakwai to duk alkhairin da kai na farko dai ba dukiyar ka ce, wakilci aka baka a wakilcin kuma aka ce duk abu ɗaya da kai na alkhairi za a baka ɗari bakwai akwai baɗuwa a ciki Thank you. fi kulli sumbulatin mi'a habba kowane zangar miya daya kwaya 700 sai ce wallahu yudha'ibu liman yasha Allah na ninninkawa ga wanda ya so ba daga 700 aka tsaya ba 700 dai shine asalin rent da kowa yayi infaki za a bashi amma Allah na ninninkawa akan haka kowane abu guda daya to wancan da kaji yana cewa ma a gana an nimaliya abinda bai yin bakin gaskance ta yi Tafkan titi saboda haka muna kira ga masu hali muna kira ga masu hali ku shiga cikin hidimar al'umma abin ya kai iya inda ya ku shiga hidimar al'umma ku shiga hidimar al'umma ku shiga hidimar al'umma al'ummar ku tana wani irin rayuwa al'ummar ku tana wani irin rayuwa mai daga hankali wallahi malam kaga waɗannan jagorori wallahi malam tun a duniya za ka ga yadda rayuwarsu za ta ai duk wani policy duk wani policy da ɗan ƙasa ba zai ci abinci a sauki ba policin banza ne in dai ɗan ƙasa ba zai iya cin abinci a sauki ba policin ya zama policin banza to su ma rafkana su yi sati ne zuwa insha Allah za mu yi magana kuma akan rafkana a cikin masu mulki wani an ba shi mulkin bai san me ake yi da shi ba har ya gama wallahi wani sai ya je gaban Allah tukunna a fara karanto mishi labarin mulki sai kaga shi har ya nema har ya yi har ya sauka bai sani yanzu kuma zai kwashe abunda ya girma waɗannan mutane ina gaya muku wallahi bin tausayi wallahi duk wanda shi ba mutane shi ba mutane ba dama ka saci kudin jama'a ka je Allah ya fi maka ba zai yiwu yanzu waɗannan yara da suke rayuwa haka waɗannan yara da suke rayuwa wai zai wai zai zai ya taimaka kin an ɗauki biliyoyin su an baka ka je kana ka samu a kasa a raba na son zuciya kuna gina gidajen da kuke so kuna shiga motocin da kuke so waɗanda aka ba su dukiyar sun suna rayuwa a cikin irin wannan rayuwa wai zai yafe maka wai zai yafe maka wannan wannan mutumin wai zai yafe maka abu zarrin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mukami annabi ya ce mishi kana da rauni wajen gudanarwa ya ce mishi ina baka shawara ya ce mishi kuma ina son ka wallahi ina so maka duk abin da nake so maka yana ya ce ko mutum biyu aka ce ka shugabance su karka shugabance su kaga soyayyar gaskiya ke, soyayyar gaskiya ce ka je kai ta ɗebo makanka rigima so ba talakawa ne kadai wallahi abin da su kun ga mutanen nan wallahi su kansu abin tausayi duk wanda ya shiga cikin amanar al'umma duk wanda ya shiga amanar al'umma wallahi bai zai gama lafiya ba to masu dukiya ku shiga hidimar al'ummar ku taimaka musu da abinci ku taimaka musu da hanyar gudanar rayuwa abubuwa sun tsaya abinda yanzu mutanenmu suke magana kawai abinci ba wadda yake maganan wani abu ko taɗi ake ba wadda yake taɗin maganan ilimi ba wadda za ka yana taɗin wani abu a rayuwa a yanzu bayan abin da za wannan gaskiya ne ko ba gaskiya wani magana ne kawai na abin da za a akwai wadda shekaran jiya mahaifinsa ba lafiya aka kawo shi asibiti za a kwantar da shi yake a rubuta musu magunguna da za a rubuta su koma gida yake ba shi da kuɗi ba yadda za a yi wannan dottijo a ce a ajiye shi a gida da aka zo ake magana ya ce wallahi tun da safe a gidan sama ba a ci abinci ga sunan dukkan da jihohi kowace jiha ne kokarin makwalta yake asibiti bai gyaru ba a yi kwalta? asibiti bai gyaru ba a yi kwalta? kwalta kuma a cikin gari? asibiti ba asibiti mai kyau a yi kwalta a cikin gari? lissafi dai lissafi na hankali ka faɗi asibiti ka faɗi asibiti da san kai tsaye za ka tafi a je a duba ka a matsayinka na talaka to ku waɗanda kuke da hali ku shiga cikin al'amarin al'ummarku ku shiga hidimar al'ummarku waɗanda suke da abinci su fita da abincinsu waɗansu har yanzu suna nan da masaran da shinkafan asto a jirge ka fitar ka rage ka sayar Allah fi sa albarka yana daga cikin abinda kowane mai dukiya ya kamata ya lura da shi shine ita dukiya taimako baya tauye ta baya tauye ta annabi yace salasatu alaihin nan. annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa guda uku zan iya rantse muku da Allah yadda na gaya muku annabi ya ce ba za ku taɓa ganin canji a kai ba wa uhaddithukum hadithan fafazu annabi ya ce zan ba ku waɗansu bayanai ku kiyaye sai ce ma naqasa malu abdin min sadaka annabi ya ce sadaka ba ta taɓa tauye dukiyar wani bawa ba ba fata talauta shi ba ka tauye ta ta rage ta annabi ya ce zan rantse muku da Allah sadaka da taimakon jama'a bai taba tauye dukiyar wani ba wannan maganar gaskiya ne ko ba gaskiya ba a wata riwaya ma na kasar sadakatun min mali annabi ya ce sadaka ba ta taba tauye wata dukiya ba wai dukiyarka taimako kake yi sanadiyar taimakon ka kare annabi ya ce ka nemi abin da ya karya ka amma dai ba taimakon jama'a me yasa saboda hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wani gari da zai waye bayi za su wayi gari a cikin sa a ce yau an wayi gari face a wannan inin illa wa malakani yanzu nan face akwai wasu mala'iku guda biyu da suke sauka a wannan inin wannan da shi bayin Allah suke asuban farko duk shigowar asuba ta fari Allah zai saukar da mala'iku ya ce ku yi musu addu'a ɗayan zai ce Allahumma a'adi mumfikan kalaba Allah mai ciyarwa mai taimakawa Allah ka bashi mayewa na abin da ya ciyar wa ya kulul akar ɗayan kuma zai ce Allahumma haɗe mumsikan talafa Allah duk da ya rike ya hana ya iya taimaka Allah ka talafar da abin da ke hannunsa wannan addu'an biya ce ko ba biya ba ce Allah zai sa su yi addu'ar kuma zai karɓa ba duwayewan wangarin duniya Allah kan sa waɗannan mala'iku su yi addu'a wa bayin Allah duk da zai cire dukiyarsa ya taimaka addu'ar shi mala'ika na farkon Allah ka mai mishi gurbin abin da ya ciyar wannan kuma ko masu hankali sun yarda mai bayarwa baya rasawa eh. ɗayan kuma zai ce Allahumma a'adi mumsikan talafa duk ne riƙewa ya hana ya ke taimakawa Allah ka talafar da abin da yake hannunsa ina jin a cikin suratu saba'i ne Allah yake cewa kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma نفقة من شيء فهو يخلقه وهو خير الرازقين Allah ya ce, kulka ce musu inna rabbi lallai Ubangiji na ya bu rizqa liman ya sha umin ibadihi wa ya kadirula. Allah shi ke shimfiɗa arziki malala ma wadda yake so daga cikin bayansa sannan kuma ya kare daga wadda ya gada ba. Wani idan ya fita, sai ya yi ciniki cinikin ya ba shi mamaki wani kuma cinikin da zai cefa ne da shi ma babu Allah ya ce to ni nake haka wa ma anfaqatum min shay'in Allah ya ce duk abinda kuka taimaka da shi kuka ciyar da shi fa huwa yukhlifuhu to Allah zai mai muku gurbin abunku zai mai ko zai mai ba huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa to Allah ya ce duk abin da ka ciyar zai dawo maka da gurbin abin da ka ciyar din kafin kuma a lahira an maka tanadi na sakamakon abin da ka ciyar akwai faduwa a cikin wannan kasuwa? to abin da yake faruwa man sagir shine wato shedan ne eh, shi ya san damar da za ka yi amfani da ita in za ka cire dukiya kai aikin alkhairi ya sani saboda ka daga lokacin da ka tunkari aikin alkhairi shi ne ma'anan shaifanu ya idu kumul faƙara Allah ya ce a shaifanu ya idu kumul faƙara shaidan yana muku barazana da talauci kasan daga cikin sharrin shaidan shine jefa wa mai kuɗi tsoron talauci wani wallahi yana da jari ya kai biliyan guda amma wallahi ya kai ka tsoron talauci daga sani wani jarinsa ya kai biliyan guda a hannunsa amma tsoron talaucewa da yake yi wallahi ya fi ka kai da baka da dubu ɗari ai Allah ne faɗa a shaidanu ya idu kuma fakar shaidan yana razana ku yana muku alkawari ba karfa ku talauce to wannan abun kana cikinsa sai ka ji itatuwa a kanka shi kenan a shekaru ya idu kuma alfakar wa ya amurkun bilfasha yana umurtanku da alfasha in abu kuma saba ma Allah ne in abu saba ma Allah ne bai jin nauyi mai hali ne yana da hali yanzu ya tura ma wata karuwarsa miliyan biyu uku ba komi ba ne wannan miliyan biyu uku da zai ba budurwarsa kyauta wala bai taɓa ba makan wanguwarsa ba bai taɓa ba makan wanguwarsa ba bai taɓa ba mayarsa ba abinda budurwarsa ta samu a jikinsa wani wala uwarsa ma ba ta samu ba to idan aikin banza ne za a yi alfahari abu zai cire kuɗi miliyoyi sai a mata mota idan an zo neman taimakon ginin masallaci sai an yi sawu hudu biyar bai ba da dubu ɗari ba haka ne ko ba haka ba haka ne a shekaru ya idu kuma faka waɗansu kuma inda shaidan ke shigo musu suna so su yi aikin alkhairin amma wai kar a cuce su shi abin da yake hana shan rabo da kar a cuce shi saboda ka zai yi shiri ya yi tsari yau yana so ya sayi abinci ko shinkafa ko masara ya raba to amma waɗanda za su raban ba su da gaskiya sai yasa sa ya fasa tukunna har ya mutu da shi ba to kar a cuce ka cutan da in ƴaƴanka ka ba su raba za su cuce ka balle bare kar ka yadda wannan ya hana ka aikin alkhairi kuma idan ka cire a matsayin sadaka idan wani ya bi abin da ya ɗiba a ciki sadaka ba ta yi ba abin da ya ɗiba ya ɗiba makansa amma dai ka ɗauka cewa wai ba ka so a cuce ka ne wannan ya sa a to baka fahimci rayuwa ba baka fahimci rayuwa ba har zakka da kaga zakka akwai waɗanda zakkan ba ta yiwa me yasa wai kana cuce su to kai ka faɗi inda za a haɗa ka da 'ya'yanka da ƙannanka da yayunka su ma za su cuce ka Zama mu fahimta iya abin da ka samu na aminci waɗannan ka yarda da su amintattu ne shikenan abin da ka sa su gudanar amana wanda ya ha'inci yi wa kansa idan abu idan ka tsinkayi akwai wani ha'inci da aka yi ba laifi a hukunta shi amma dai ka ce don tsoron kar a cuce ka ya hana ka taimaki al'umma to alaji kana bata maka kanka lokaci to kuma in ma da misalin mai wannan lissafin na da hankali ai wannan lissafin ma kadai ya kamata ya sa kai ka tashi kai aikin alfai Ka gani wannan dukiya da kake juyawa kasa da kasa matar ka kallon ka kawai kake jira suke giwa ya fadi kowa ya dauko kansa yanka haka ne ko ba ka ba haka ne ka zage ta ka hantare ta tana jira tana jira eh haka ne saboda ka tsira da naka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa zaka ji dan adam karkashin tafsirin alhakum takasur ya qulu ibn adam mali mali mali mali Ka ji dan adam na kudi na kudi na kudi na wa halaka ya ibn adam min malika illa ma akalta fa afnayt yace yanzu kai dan adam kana jin a kudin ka kana da rabonka bayan abincin da ka ci ka cinye aula bista fa ablait ko tufan da ka sa ka kashe aw tasaddaqta fa ambait ko kudin da kai sadaka da shi ka mika bayan wayannan hukun annabi ce duk abin da ka dara karka dauka akwai rabonka a ciki saboda ka idan kullum miliyan 100 yana shigo maka ka yi lissafi kullum abincin nawa kake ci idan kana cin na dubu hamsin to a miliyan 100 yau dubu hamsin din nan annabi ce shi ne naka wannan ko ka gane ko baka gane ba haka ko tufar da kasa ka kashe ta yanzu duk rigunan da suke jikinmu za su iya shiga gado ko ba za su shiga ba za su shiga annabi yake to rigar da ka dinka kasa ta mutu annabi yake ka sha ko sadaka da ka bayar ka tashi kai aikin arziki da dukiyarka ka tashi kai abin da ya dace ga al'ummarka a lokaci mafi tsada kuma duk lokacin da mutum zai kashe kuɗi don taimakon al'umma a bayan wannan lokacin ne shi ne Allah kita falakata hamal ba. wa ma adraka mal akaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin bi masgaba Allah ce ka ciyar a lokacin da ake yunwa ake bukatan abinci yanzu ke yanzu kana jin kowa ne ya isa ya dauki buhu ya fi au yanzu masara ka isa ka je ka auna mudu ashirin yanzu wadda zai zai ta auna mishi mudu ashirin sai jarumi hakan tsabarta tsabarta tsabarta masarar ba garinta ba ta haura naira dubu saboda ka Allah yace au amun fi yawmin zi masgaba ko ciyarwa a lokacin da ake tsananin bukatan abinci yatiman za maqaraba ko ka taimaki maraya da kake da dangantaka da shi haka ne ko yatiman za maqaraba au miskinan za makaraba ko miskini putuk ba lokacin bakin to hannu da yawa yakan rage radari idan gwamnati ta yi ko ko masu hali ku shiga ciki ku taimaka wa jama'ar wannan dukiya da Allah ya baku dukiya ne da ya wakilta ku da mazan ku kula mishi da bayan abin da ke hannunka alhaji wallahi ba zai kare ba don ka taimaka abin da ke hannunka albarka zai kara fiye da albarkan da yake da shi a yanzu ku ciyar ku taimaka ina jin a suratul bakara ne Allah ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum an ya'diya anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala qullatun wala shafa'a Allahu akbar Allahu akbar wala kafirun lahum zalimun Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani anfiqu mimma razaqnakum Allah ce ku ce ku taimaka daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya atiya yawmun kafin wani in ya zo muku kafin ku haɗu da wani ini labai unfi a inin ba su yi ba sayarwa duk abin da zai amfani ka babu dama ka saya ba za ka cire kuɗi ka fanshi kanka ba ba za ka cire kuɗi ka sayi azumi ba ba za ka cire kuɗi ka sayi sallah ba ba za ka cire kuɗi ka yi wani aikin alkhairi da shi ba wala kulla kuma babu soyayya da abokantaka balle wani aminin kai ce bari in san maka wani abu na aikin alkhairi wala shafa'a kuma ba alfarma jama'a mun fahimta Allah ce ku ciyar ku taimaka kafin wannan lokacin ku taimaka kafin wannan lokacin wadda Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi dama a irin wannan lokacin a irin wannan lokacin dama ce wadda wata ko za ka taimaka din in ba a irin wannan lokacin ba kuma ba da ka samu irin abin da ake samu a wannan lokacin kuma ka yi lissafi game da marayu marayu yau masu uban ma ina suka samu abinci suka ce? masu uban ma ubansu na raye ina suka samu abincin balle wadda ubansu ya mutu suna tare ne da mamansu ka yi lissafi to marayun nan suna nan iya abin da za ka yi ka tashi kai saboda ka duk wadda yake da hali ya tashi idan anguwa ce ka bayar a kawo maka duk masallacin anguwan ka ce a kawo maka listin marayunsu na wannan anguwan ka ware abinda za ka taimaka musu da shi anguwa ka zama ka ware wasu matsalatai ka sa limamin da kwamitin matsalatin su kawo muka su kawo maka list na marayunsu na anguwan. yanzu dai kusan kowane matsalatai suna da kwamitin marayu in ma baka yadda da su ba in ka ba su za su ci to ka yi wani tsari naka ka samar da kwamiti marayun a turo su wani waje a ba su taimakon da za a ba su amma dai a shiga masu. wadda babansa ke raye ma ga halin da yake ciki balle wadda babansa ba ya raye duk abin da muka yi mun yi makamu ne wa ma an faktun min kairin fali a Allah ce idan kaga mutum ya taimaka makan sai taimakawa duk wannan abin da muke faɗa ka je ka zauna ka yi lissafi yanzu idan ka cire naira dubu goma ka ba mu wani ka ga dubu goma nan zuwa gobe jibi ya kashe ta amma kai wallahi dubu goma nan za ka more ta har abada abinda masu hali ba su gane ba idan ka ba wa mutum taimako na naira dubu goma dubu goman ta yi nisan kwana ya yi sati yana kashe ta kai dubu goman da ka ba shi za ka more ta har abada wannan dubu goma har abada za ka more ta ba a shekara ɗaya ka mora ba har abada zaka more ta shi kuma kuɗin da ka bashi rinje kashe a kwana uku kwana huɗu me yasa ba za ka yi abin da ya dace saboda karkana da da yawa na masu hali da suka faɗa ciki su farka ka fahimci dukiyar nan dama ce Allah ya baka kuma dukiya ce da ya sa ka wakilci kuma ya sa ka wakilci ne don ka taimaka wa bayansa ka yi rayuwarka 'ya'yanka su yi rayuwa ƴan uwanka su yi rayuwa ka yi bukatunka ka kuma taimaka ma bayansa wannan shine manufar baka kuma abin da yake so ka yi kenan idan ka yi za ka yi murna da samun wannan dukiya in ba ka yi ba da ka ce ka taɓa ji an gaya Allah ya muku albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk